kuma nan dai ibc din da sai ya sai ya tashi ba a kammala shi ba haka mutane da yawa sai ya zama an kokoma domin an samu ya mutsi jami'an tsaro sun sun ta harba tiyagas sun shiga masallacin nan kofar fada da takalman su abu dai ya zamo dai wani iri su kuma kafafen yatsa labarai musamman rediyo kaduna aka yada wani abu daban da makamantar ba manta a nan gida hankali ya tashi haka sun an ce ai gashi na an kama wasu amma amma kashe sauran sai daga baya dai ya bayyana mutum ɗaya ne da ya yi shahada a ciki yaɗa labarun ƙarya da na ɓatanci da hukuma ta riƙa yi a wancan lokaci bai yi wani tasirin a zo a gani ba sakamakon yadda almajiran Sheikh zagzaki suka ɗau matakin warware abubuwan da ake yaɗawa game da su na ƙarya da ɓatanci a lokacin da abin da muke ta ƙoƙari shi ne na farko mu kusanci mutane mu nuna musu ba haka bane kaman malamai mukan ɗan ziyarce su sai mu ziyarci malamai to kuma sai mu yi bayani ya shi kaza kaza kaza to musamman tun da yake sun san shehu usman dan fojo an san tarihi to wannan sai ka ga abin yana ba su mamaki kuma suna ganin a shekarunmu ya aka yi haka muka samu wannan abin to waɗansu malaman za su ce lalle haka ne waɗansu malaman za su ce haka ne amma akwai haɗari ba ku ne za ku yi wannan wannan al'amarin ba haka su kuma kaman mutane matasa 'yan mu a gari galiban mukan ɗauki hanyar ziyartar mutum wani lokaci mukan shirya kaman ɗan walima ko liyafa haka gida sai mu kira mu haka zo an yi walima haka ko an sha abin sha da minerals haka ko da ɗan cincin haka sai ya zamo cewa an gabatar da nasiha akan manufan zuwan mutum ɗan adam da kuma wajibi da ya ɗora akan mu na musulmi a nuna addinin musulunci ba koya ya ga sallah ba ne da makamancin to wannan abubuwa ɗin ta wannan hanya ne ya zamo cewa da yawa wanda muke tare da su wa'ansu Allah ta'ala ya shiryatar da su suka fahimta wa'ansu kuma dai suna kallon mu dai sun yarda da abin da muke amma su ba za su iya ba Olusegun Obasanjo ya baiwa shagari ragamar gudanar da mulkin kasar Najeriya a 1979 ne da sa ran kawo sauki akan taɓarɓarewar tattalin arziki da ya buwaye ƙasar. A maimakon a samu sauki sai ya zama abubuwa sun ci gaba da taɓarɓarewa tun farkon hawan mulkinsa. Indiscipline, corruption, a ranar 31 ga watan disamban 1983 ne sojoji suka sake karɓar mulkin ƙasar najeriya daga hannun farar hula ƙarƙashin jagorancin janar muhammadu buhari buhari ya yi wa shehu shagari juyin mulki ne da sunan kawo ƙarshen rayuwar ƙunci da ya jefa mutane a ciki sai ya zama yana ɗarewa madafin iko ya soma yin sauye-sauye a tsarin gudanar da sha'anin mulkin ƙasar. ba a jima da hawansa mulki ba a sha biyar ga watan mayun alif da da da 1984 gwamnatinsa ta saki sheikh zazzaki daga tsarewar da shagari ya yi masa a kurkukun inugu ya dawo cikin almajiransa to lokacin da malam ya fito alhamdulillah sai ya zama ya kosa mana da wani kishi na farko cewa to ga malam yadda muka san shi muna ganin shi a hoto kuma gashi da muryar shi da muka saba ji gashi to fa shikenan sai ya zama na bukata ta biya to kaga wanda ke da kishi kuma ya samu abin da zai kosar masa da kishi kaga a lokacin kenan babu wani tunanin abin da zai raba ka da shi dare da rana tunaninka kawai ina za ka samu malam akwai wani ya rasu wani wanda shi dan zariya city ne sai ina labarin malam sai ce aiko shi ya san har gidansu sai na ce to ko zai yi wa kai mu mu je aka ce ai an sako malam an ce to shi kenan za mu je muka je lokacin nan muka shiga mota muka je kwarbai muka gaida su malam a lokacin nan haka hito wasu da kurkukun inugu wanda kusan dai ni dai kusan shine dai a haduwa ta kashi guzance gab da gab dai haka wanda muka zauna dai aka gaisa da su malam haka tunda malam ya fito a waki an na fitowar shi inugu da ya zo ga yan uwa yadda ake ba wani ci gaba wato ma'ana jawabin da ya yi na tausaya ma yan uwa ne yake cewa kada yan uwa su ga cewa har yanzu jama'a wato ma'ana jama'a ba su shigo cikin wannan abin da muke ba a lokacin da ya shaja yan uwa cewa ya ba da kisa ta annabawan Allah ta'ala cewa wani annabi zai zo ya yi da'awa zai zo har ya gama wanda suka bi shi kalilan ne wani ya samu mutane masu yawa ya ce kai akwai ma manzan da ya zo baki ɗaya ba wanda ya bi shi har ya gama da'awar tasa ba wanda ya imani da shi ya ce to ko da ma a ce baki ɗaya wannan da'awar za mu ci gaba tafiya a haka ba wanda ya amsa da'awan cikin jama'a ya ce alhamdulillah bukata ta biya saboda akalla dai mu mun zo mun yi hayat daidai yadda muke tunanin Allah ta'ala bisa sa yake bukata dan adam ya kasance a bayan kasa. fitowar malam ba daɗewa sai maganar kamar aurensa ya taso to a lokacin na san akwai wani abu kamar ko kudus dai ne wanda aka yi a cikin abu tun da lokacin dama duk mafiyan abubuwan da ake yi a jami'a ne bai fito waje ba don duk abubuwan da ake na shirye-shiryen aikace-aikace na munasabobi to a cikin jami'a ne to na tsammanin muna convocation square aka rika raba kati na cewa to malam zai aure lokaci kaza to sai muka fara tunanin lalle za mu samu cibiya ta farko inda zai zama nan ne gidan da za mu rinka zuwa kuma to kuma ile bayan malam da ya aure din haka muka kasance duk bayan azahar ana nan a gidan malam a falonsa a nan ake komi nan za a yi karatuttuka in ma wani abu za a yi a yi dan hira da ake yi a yi a nan malam ya fito ya tarbe mu sannan kuma a yi karatuttukan da za a yi kuma a yi bayanai wanda kullum ya zama mana wazifa inda mutum ya gama abin da zai karfe ɗaya to zai ma je jira ne kafin fitowar mana kuma malam duk abin da ya wuce kamar azar zuwa karfe uku hudu ya fito to kuma daga nan har sai lokacin magariba sannan ya magariba da isha haka nan malam ya kasance tun yana gidansu kafin ya koma gidan da ya zauna na haya a can kwarbai. baya ga jawabin karfafawa da yi ma almajiransa bayan fitowarsa daga kurkukun inugu sheikh zakzaki bai gajiya ba wajen ci gaba da gudanar da duk abubuwan da suke gudanarwa kafin wannan kamu kaga in sun zo tun da dama ai akan ba su nan ne ake sai zamanto malam ya ci gaba da karatutukan da ya saba yi na litinin da laraba litinin ana yin ana yin ina ganin nan ne ana ake karanta littattafan hadis jindullah sai kuma laraba ana yin tafsiri sai kuma juma'a wanda za zo a yi fure hudu ba a lokacin na haka to kuma akwai tafsiri da aka yi lokacin ramadan a wani masallaci na ramat can cikin wani masallaci na nan can cikin jami'a inda mafi yawa lokacin nan za ga ɗalibai sabbin zuwa nan an fita ruwa nan wajen haka to wannan masallacin nan su malam sukan zo duk wata ramadan a yi tafsiri kuma a yi sallar tarawi a yi abin tarawi haka lokacin nan gaba ɗaya nan kusan lokacin ake kusan duk watan haka ake yan ba yan kwanakin karshe ba an shiga abin itikafi kusan dai an ci gaba da activities din kuma lokacin na malam fito sai ya zama to an ci gaba kamar da aka saba yi kuma aka shirya lakcoci daga lokaci zuwa lokaci ko a masallacin jami'a ko a wani daga cikin lakca theaters da ke ciki su a bada da maudu'i a gayyato malam ya zo su yi jawabi ko kuma mss a shirya wasu lakcoci za ka ga sau da sai a shirya lakca sai ka ga wani malami ko bai samu zuwa ba to shi malam ka bau stand ne ko da lokaci ko kaɗan tsare shek zagzaki da aka yi na tsawon shekaru uku bai sa ya sauya salon da'awarsa ba za ma iya cewa ya ƙara ƙaimi ne wajen bayyana bara'arsa ga tsarin da bature ya kafa a ƙasar wanda ke baiwa miyagun shugabanni damar sace dukiyar ƙasa da tauye haƙƙoƙin talakawa sau da yawa masu kiraye-kiraye suna yarda da cewa inda yake suna kira ne akan musulunci amma duk da haka sun yadda da tsarin da ake tafiyarwa wanda yake saɓanin na Allah a wannan ƙasa kuma sun yadda masu tafiyar da wannan tsarin shugabanni saboda haka su masu tafiyar da tsarin su ma sun aminta da su a matsayin malamai masu wa'azi sai Ali da kuma da jama'an da ke bin su a matsayin masu addini ga ta ke ka yi da anan muka sha bamba na farko mu ba mu yarda da tsarin da ya saba mana Allah ba kuma duk wanda yake tafiyar da shi ko sarkin gargajiya ne ko ciyaman ɗin lokal gamman ko gwamna ko shugaban ƙasa ko kuma baturen da ya zo ya kafa masu tsarin da suke bi ba mu yadda shi shugaba ne ba a wurin mu shi azzalimi ne mabiyin shi ɗan